وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم sai annabinsu ya ce da su, Hakika Allah ya tsayar muku da ɗaluta ya zama sarkinku don ku yaƙi a ƙarƙashin tutarsa, sai manyansu suka ce suna masu ƙin yarda da wannan zaɓen. Ta yaya zai zama sarkinmu, alhali mu muka fi shi cancanta da mulki, saboda ba ɗan sarakuna ba ne shi, kuma ba a ba shi dukiya mai yawa wadda zai yi amfani da ita a mulkin ba. Sai annabinsu ya ce da su, Hakika Allah ya zaɓe shi a ku, ya ƙara masa yalwar imani da ƙarfin jiki kuma Allah yana ba wanda ya ga mulkinsa bisa hikimarsa da rahamarsa. Allah mai yalwar falala ne yana ba wanda ya ga dama kuma masani ne da wanda ya cancanta daga cikin halittarsa.